daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 Ɗari biyar da 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu raro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan akwai mu dauke da shirin na mu koyi harshen Farisanci sai shirin kisoshin rayuwa. haka muna ɗauke da shirin na namu leƙa iran akwai mu ɗauke da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurare za su kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa karshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su da fatan dai za a kasance tare da mu. To tare da salama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Ƙungiyar Hamas ta saki sojojin Isra'ila mata guda hudu a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da suka cimma a yanda kuma ake sa ran za a saki wasu ɗaruran Falastinawa a nan gaba. amurka ta katse duk wani tallafi da take baiwa kasashen ketare banda isra'ila da kuma masar tsohon shugaban ƙasar gambia yahaya jami ya ce zai komawa gida a nan gaba tun ziga cikakkun labaran Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas eh, ta sanar da sakin ta 'yan Isra'ila guda hudu a ɗazu-ɗazun nan a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da suka cuma da Isra'ila. Ƙungiyar ta Hamas eh, sanar da sakin wato sojojin Isra'ila mata guda hudu a ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar. kafin yaɗa labarai sun nuna hotunan matan guda hudu waɗanda aka sallame su kuma tuni aka mika su ga ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross ƙungiyar ta hamas ta bayyana sunayen matan guda hudu da ta saki a yau asabar abu obaida kakakin rashin soji na ƙungiyar ta hamas wato na ƙungiyar alkasin brigade ya san da sunayen sojan isra'ila mata guda hudu da karina aryav da daniela gilboa da nama navy da kuma liri albaz waɗanda aka saki gwamnatin ƙasar ta amince da sakin fursunonin isra'ila guda hamsin ga kowace macen sojin isra'ila wannan dai shine karo na biyu da ake musayar fursunoni bayan da aka sanar da cimma rijin tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma hamas wace ta fara aiki a ranar lahadi ta gabata ƙungiyar hamas ta ce za saki za a saki wani fitaccen kwamandan ta a bangare na musayar fursunoni ta biyu da isra'ila bayan tsagaita buɗe wuta a makon jiya takakin ya karar cewa zakariya zubaidi tsohon kwamandan kungiyar gwamnatin shahidan al'aksa a birnin jenin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan na daga cikin mutanen gwamnatin shugaban amurka donald trump ta sanar da dakatar da fitar da wani tallafi na kudade ga kasashen waje in banda na kawarta isra'ila da kuma kasar masar a cikin wata sanarwa da sabon sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya fitar ya umarci manyan jami'ai da su tabbatar cewa sun bi umarnin matakin wanda na gadi ne zai kasance na tsawon akalla watanni uku kuma ana sa ran a cikin kwanaki 85 sakataren harkokin wajen amurka zai yanke shawarar cigaban matakin ko gyara shi ko kuma dakatar da shi ma tuni kungiyoyin agaji suka nuna kakausar suka ga umarnin suna bayyana fargabar cewa hakan na iya haifar da rashin zaman lafiya da asarar rayuka a duniya ta hanyar dakatar da taimakon cigaban kasashen waje gwamnatin trump na barazana ga rayuwa da makomar al'ummomin da ke cikin rikici da yin watsi da tsarin da amurka ta daɗe tana yi na taimakon kasashen waje bisa la'akari da siyasa in ji shugaban ƙungiyar agaji ta oxfam ta amurka a cikin wata sanarwa wani tsohon jami'in hukumar raya cigaban amurka ta usaid ya jeremy conyndil ya kwatanta matakin da wauta babu wata alama da ke nuna ko matakin ya shafi ukraine wacce kusan ta dogara da taimakon makamai na amurka a inda take yaƙi da rasha tun shekarar 2022 amurka ta kashe sama da dala biliyan 60 wajen taimakon kasashen waje a shekarar 2023 fiye da kowace ƙasa Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da matakin da Amurka ta ɗauka na sake mayar da ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje. a ta bayyana a cikin wata sanarwar ta fitar a ranar juma'a cewa ta ɗauki matakin na amurka a matsayin wani mataki na ramuwar gayya ga al'ummar kasar yemen kan ayyukan da suke yi na yaƙi da zaluncin isra'ila kan al'ummar palestinu da isra'ila ke yi a gaza ƙungiyar gwagwarmayar wato ƙungiyar palestinawan ta ce ainihin tushen ta'addancin da tashin hankali a yankin duk daga gwamnatin isra'ila ne inda ta buƙaci gwamnatin washington da ta janye matakin da ta ɗauka ta daina nuna son kai da ɓangaranci. a ranar laraba da ta gabata ce shugaban amurka donald trump ya ayyana kungiyar ansarullah a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje a wani yunkuri na matsa al'ummar kasar yemen lamba da su yi watsi da goyon bayan al'ummar gaza to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran tsohon shugaban kasar gambia yahaya jami ya bayyana aniyarsa ta komawa kasar a wani sakon murya da ya aiki wa magoya bayansa a jami' da ya mulki gambia na tsawon shekaru 23 ya ce yana so ya koma ƙasarsa da kuma jan ragamar shugabancin jam'iyyarsa ta aprc insha allahu zan dawo kuna tsammanin ina tsoron zuwa kotu da allah ta'ala zan dawo ko kun so ko ba ku so ba an dai tilastawa ya haya jami barin mulki bayan shan kayi a zaben shugabancin kasar da aka gudanar a watan disamba na shekarar 2016 da adama barau shugaban kasar na yanzu ya lashe kuma tun lokacin yake gudun hijira a equatorial guinea kafin hakan dai a baya kungiyar ecowas ta yanke shawarar kafa wata kotu ta musamman kan gambia da za ta hukunta laifukan da aka aikata a cikin shekaru 24 da yi jami ya yi a kan mulki sai dai wannan ba shine karon farko ba da tsohon shugaban kasar gambia ya sanar cewa zai komawa kasar inda har yanzu yake da tasiri a harkokin siyasar kasar a shekarar 2022 gwamnatin gambia ta amince da shawarwarin da kwamitin ya yi nazari kan ta'asar da aka yi a mulkinsa a mulkinsa inda kuma gwamnatin ya kuma amince da gurfanar da mutane saba'in a gaban kuliya a sahun gaba yahaya jami'in sha'anin cinikayya daga waje na iran ya samu tagomashi a shekarar 2024 da ta gabata inda idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2023 cinikin waje na iran ya kai dala biliyan 126 a cikin watanni goma na shekarar ta gabata a cewar hukumar kwastam ta iran cinikin kayayyakin da ba na man fetur ba na iran ya kai dalar amurka biliyan 47.8 wanda ya karu da kashi 17 cikin 100 idan aka kwatanta da na wancan shekarar da ta gabata Muhammad Rezvaranvir mataimakin ministan tattalin arziki da kuma shugaban kwastam na Iran ya ce a cikin watanni goma na shekarar banda a fitar da danyen mai kayayyakin fasaha da injiniyanci da lantarki cinikayya a waje na ƙara na ƙasar ya samu rarar fiye da dala biliyan goma sha bakwai inda aka fitar da ton miliyan ɗari da goma sha uku na kayayyaki a cikin watanni goma na shekarar an fitar da man fetur da darajarsa ta kai dalar amurka biliyan ashirin da tara da ɗigo tara da kayan aikin injiniyanci na dala miliyan 780 da kuma dala miliyan 300 na wutar lantarki a cikin wannan lokaci an fitar da kayayyakin dala biliyan 11 da miliyan 500 zuwa kasar sin da dala biliyan 7 da miliyan 700 zuwa iraki dala biliyan 5 da miliyan 200 zuwa haɗaɗɗen larabawa da dala biliyan 3 da miliyan 500 ga turkiya da biliyan 1 da kuma dala miliyan 800 zuwa kasar indiya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarila masu sauraro bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye Muna ɗauke da shirin nan ko kun san da ya saba duba muku wasu cikin mahimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan akwai shirin nan namu koyi harshen Farisanci sai kisoshin rayuwa. Akwai shirin nan namu leƙa Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne jiran abubuwan da su zo muku ɗaya bayan ɗaya da a cikin shirin namu na wani lokaci. Da fatan za a kasance tare da mu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 25 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata rana irin ta yau. Wato 25 ga watan Janairu na shekara ta 1871 wani likita ɗan ƙasar Jamus mai suna Hanjon ya samu nasarar gano kwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cuta dai tana haifar da ƙuraje masu yawa kan gaɓoɓi na jikin ɗan adam musamman ma a hannu da ƙafa da kuma hanci takan kuma sanya masu wannan cuta zama cikin wani yanayi na zafin jiki sannan kuma akan yi amfani da wasu hanyoyi domin sauƙaƙa cutar wanda hakan yakan sanya masu wannan cuta su zama sun samu sauƙi na mu'amala da jama'a wannan cuta dai ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma sukan kamu da ita duk wani cuta dai an samu ci gaba matuƙa ta fuskacin samar da maganin wannan cuta amma har yanzu akwai wasu ƙasashe a duniya wanda ake fama da ita masu saurare ko san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 2006 ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas ta samu gagarumin nasara a fitowar da ta yi ta farko a zaben 'yan majalisar dokoki na palestino a waɗannan zaɓuka waɗanda aka gudanar a gaban masu sanya ido na ƙasashen duniya ƙungiyar hamas ta samu nasarar lashe kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar dokokin palestino inda ta samu gagarumin rinjaye duk wani irin farfaganda da gwamnatoci da kafafen yada labarai na yammacin duniya suke ta yi da kuma gwamnatin yahudawan sayuniya don haka kungiyar gwamnatin palestina ta hamas ta gabatar da ismail haniya a matsayin firaminista na hukumar palestinawa a hukumance tare da bayyana aniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa tare da halartar kungiyar gwatar 'yancin palestinawa ta plo amma gwamnatin sayuniya da gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya musamman amurka sun yi ta ƙoƙarin kifar da gwamnatin hamas mai farin jini a tsakanin falasdinawa ta hanyar yin amfani da duk nau'i na matsin lamba na tattalin arziki siyasa soja da kuma farfaganda bisa hujja cewa bata amince da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba dangane da haka ne bayan shafe watanni ana yin kutun gwila ga tattalin arzikin falasɗinawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaddamar da munanan hare-hare na wuce gona da iri akan yankin zirin gaza a shekarun 2008 da kuma 2014 wanda suka fuskanci turjiya daga al'umma da kuma kungiyar gwagwarmayar falasinawa musamman dai kungiyar gwagwarmayar falasinawan ta hamas da sauran kungiyoyi da suke dauke da mukamai matakin da gwamnatocin kasashen yammacin duniya musamman amurka suke dauka kan al'ummar falasdino da zababbiyar gwamnatin falasdinawan ya nuna cewa kasashen yammacin duniya sun dukufa ne kawai wajen tabbatar da muradinsu da kare manufofin haramtaccen kasar isra'ila da siyasar ta ta mamaya a falasdino ba batun tabbatar da demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 266 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert burns shahararren marubucin adabi ɗan ƙasar scotland burns ya shahara da rubutun waƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna daban-daban na latin waɗanda suka hada da harshen faransanci a lokacin yana raye ne ingila ta mame scotland akan haka ya mayar da hankalinsa matuƙa wajen rubutun waƙoƙi na zabarar da jama'a a scotland akan su miƙe su kwaci 'yancin kansu daga mamayar ingila da ta yi wa ƙasar su ya rasu a shekara ta 1796 sannan ya bar tafai waɗanda ya rubuta ɓangare daban-daban na adabi da kuma rubutun waƙoƙi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau aka fara gwabza yaƙi a tsakanin dakarar rasha da kuma na daular usmaniya wanda aka fara a cikin azerbaijan ta iran a lokacin yaƙin duniya na ɗaya a farkon yaƙin duniya na ɗaya duk da cewa dai iran ta bayyana matsayinta a wannan yaƙi sojin dalar usmaniyya sun mame azerbaijan ta iran a farkon watan janairun shekara ta 1914 tare da kwace yankin ba mayar dolar usmaniya ta yi a kan yankin azerbaijan na iran gwamnatin kasar rasha ta aike da dakarunta a cikin kasar iran din sannan kuma an gubza kazamin yaƙi a tsakanin bangaren rasha da dolar usmaniya ta turkawa a cikin iran a yankuna da su yake kokarin kwacewa wannan yaƙi dai ya kawo ƙarshe banda dolar usmaniya ta sha kashi a hannun rasha a ranar 8 ga watan janairu kuma tsawon shekaru da dama sojin ƙasar rasha sun ci gaba da zama a cikin ƙasar iran tare da aikata laifuka iri-iri da kwasar ganima a arewaci da yammacin ƙasar a wannan lokacin ne gwamnatin iran ta yi rauni matuƙa wanda kuma wannan ya kai gargujewar dolar kajariyawa daga wannan lokaci ne kuma turawan ingila suka samu damar tsoma bakin su kai tsaye a cikin lamura na ƙasar iran inda su ma suka mame wasu yankuna a cikin ƙasar a cikin sauƙi. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 36 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan dai muna kara tuntar da masu sauri cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a cikin shafin na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kama dai da aka saba ji a cikin shirin na yau za a ji cewa kamar dai da ta kasance a makon da ya gabata cewa muhammadu da shi da abokinsa ramin bayan sun kammala sayan jika ta hawan dutse sun kama hanyar su ta zuwa wurin sayan takalma wanda ake amfani da su domin ayyuka na wasanni. A nan kusa da inda suke akwai wani babban wurin sayar da takalma na wasanni. Sun shiga cikin wannan wurin sayar da takalma sun kuma ga takalma iri-iri. Domin jin yadda ta kaya tsakaninsu da mai sayar da takalman nan sai kasance ta da mu a cikin tattauna ta gudana tsakaninsu. Amma kafin nan sai an saurari kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. da rana. برکه درانه خوش da zuwa. دزوه ma'id. بسم الله کفش تاکلمی یک جفت کفش تاکن تاکلمی گودا کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می مو مناسو برای من گرینی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری مدل ها سامپری سامپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است؟ یا نه دکو قشنگ میکو اما اما به نظرم اگنینا کوچک قلمی شماره لمبه بزرگ بابا بزرگتر وندا یا گرما چه شماره ای؟ و چه لمبه؟ شما می خواهید کی کناسم من می خواهم. نی این اصان. چهل و یک. این دقیق. چهل و دو. این بیو. چهل و سه. این اکو. همین. ونن. همین مدل ونن سمپری سفید پری ساده نیود کلم چند لحظه صبر کنید کدنی حقوری کدن اندازه است daidai ne? Kami. Kaɗan. Tange. Matsatse. Hamin model. Wannan samfari? متشکرم نگودی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokin Sarmin a cikin wurin sayar da takalma a kasance tare da mu. سلام آقا روز بخیر سلام خوش آمدید بفرمایید ما دو جفت کفش ورزشی می خواهیم یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم بفرمایید اینجا مدل های مختلف کفش ورزشی اینجا هستند محمد این کفش چطور است؟ خوب است؟ آره قشنگ است اما به نظرم برای تو کوچک است ببخشید آقا از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ شما چه شماره ای می خواهید؟ چهل و دو یا چهل و سه من هم شماره چهل و یک می خواهم همین مدل؟ نه من آن کفش سفید ساده را می خواهم چند لحظه صبر کنید بفرمایید این دو جفت کفش برای شما چطور است؟ اندازه است؟ نه این کمی تنگ است شماره بزرگتر دارید؟ همین مدل؟ بله یک شماره بزرگتر بله داریم متشکرم To madalla bayan da aka ji tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma mai sayar da takalma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da fassara a cikin harshen Hausa. سلام آقا روز به خیر سلام علیکم ملا برکت رانا سلام خوش آمدید بفرمایید سلام علیکم برکه زوه بسم الله ما دو جفت کفش ورزشی می خواهیم. یک جفت برای من و یک جفت برای دوستم. مو من اصلا تاکن تاکلمین واسا guda دیا نوا دیا بفرمایید اینجا مدل های مختلف کفش ورزشی اینجا هستند. بسم الله نه تکلم واسنی واسه نی دبان دبان سپروری دبان محمد، این کفش چطور است؟ خوب است. محمدو، ونن تکلمین یاکی؟ یه ندی آره، قشنگ است، اما به نظرم برای تو کوچک است. ای، یه ندی که اما اگه یایی مکه قرنتا ببخشید آقا از این مدل شماره بزرگتر دارید؟ یا قولی مالن کنا دا ببل لمبا وده تپی ونن سمپری؟ شما چه شماره می خواهید؟ کی وچه لمبا ککی سو؟ چهل دو یا چهل سه؟ اربعین دبیو کو اربعین دو من هم شماره چهل و یک می خواهم. نیما این سن لمبا اربعین همین مدل؟ ونن سمپرن؟ نه من آن کفش سفید ساده را می خواهم. آآ نی اینا سن وانچن تاکلمین پری نود کلن. چند لحظه صبر کنید. بفرمایید. این دو جفت کفش برای شما. ɗan yi haƙuri kaɗan. Bismillah, waɗannan takin takalmi guda biyu naku ne. Cetoras, andozas. Yaya yake, awan yayi? Na, in kami tangast, shomare bozorktar dorid? A'a, wannan ya matse kaɗan, kana da wata lamba mafi girma? همین مدل؟ ونن سمپری؟ بله یک شماره بزرگتر ای ونده ای پی گرما دلم بعد بله داریم ای منده متشکرم نگودی To madalla, to jama'a masu saurari an dai ji yadda ta kaya, to amma kafin dai mu karkare shirin baki ɗaya sai mun ƙara sauran dukkanin kalmomin da aka amfani da su a cikin wannan tattaunawa. روز barka da rana. hush آمدید سنی da بفرمایید بسم الله کفش تاکلمی یک جفت کفش تاکن تاکلمی گودا کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می مو مناسو برای من گرینی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری. مدل ها سمپری سمپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است؟ یا نه دکیو قشنگ میکو اما اما به نظرم اگنینا کوچک قرمی شماره لمبا بزرگ بابا بزرگتر وندا هپی گرما چه شماره ای؟ و چه لمبه شما می خواهید کی کناسم من می خواهم نی ایناسان چهل و یک اربعین دقیق چهل و دو اربعین بیو چهل و سه arba'in da uku Hamin Wannan Hamin model Wannan samfari Safid Fari Sade Na yau da kullum Chant lase sabr kaɗan yi haƙuri kaɗan. اندازه است دیدی نه کمی کدن تنگ مزسی همین مدل ونن سمپری متشکرم Na gode. To Madalla, to jama'a masu saurare kun dai daga kun ji cewa Muhammadu da Ramin bayan sun riga sun sanya takalman da suka saya kowanensu ya riga ya amince da takalmin da ya saya kuma ya tabbatar da cewa zai yi amfani da shi a wajen hawan dutse da za su je to amma domin jin yadda ta kaya a wurin shirin hawan dutsen nan sai a tarbe mu a mako na gaba a cikin shirin mu mai zuwa kafin wannan lokaci muna karatar da ku cewa ana iya sauran wannan shiri a kowace ranar talata kuma za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kafin mako na gaba a madadin muhammad rahaji furon da ya hada shirin a fefe ni abdullahi salo muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atullah Shahid Murtata Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar Imam Hassan salam jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da na farko ga Fatima salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata dai mun bayyana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suke magana a kan falalar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Alhassan alaihi salam yake daga cikinsu. su mun zaɓi ayoyi a cikin surori uku mun kuma kawo hadisai ingantattu wa'anda suka kai haddin tawaturi suka fassara su a matsayin falala ga imam hassan salam daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam mun kuma kawo hadisai ingantattu wa'anda suka kai haddin tawaturi suna fassara su a matsayin falala ga imam hassan salam daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma kakansa da kaninsa da kuma mahaifiyansa fatima da babansa ali ibn abi talib salam mun kuma kawo hadisai ingantattu wa'anda suka kai haddin tawaturi suna fassara su a matsayin falala ga imam hassan salam da iyayensa da kaninsa da kuma kakansa Lahi, alaihim kuma su ne ayan tsarkakewa da ayar mubahala da kuma ayoyi a cikin suratu hal'ata banda haka akwai ayar mawadda ko wajibcin son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko danginsa na kusa da wasu ayoyi da dama wa'anda ba mu sami damar kawo maku bayanai dangane da su ba wa'anda suka kasance falala ce ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mun bayyana yadda wasu a tsawon tarihin musulunci suke inkarin wa'annan falaloli a gare su sannan kun ji bayaninmu wa'anda suka tabbatar da ingancin dukkanin hadisan da aka karɓo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke fassara wa'annan ayoyi kan iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya sanya su hujjojin Allah a bayan ƙasa ya kuma tsarkake su a cikin shirinmu na yau za mu kawo muku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam dangane da imam alhassan alaihi salam waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa a gabansa bansa a masallaci ko a wani wuri dangane da jikansa imam hassan alaihi salam da farko mun kasa hadisan kashe uku na farko sun yi magana a kansa shi kadai na biyu kuma hadisan sun yi magana a kansa da kuma dan uwansa imam hussein salam da kuma kashi na uku hadisai da suka yi magana dangane da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya na farko dai hadisan da suka zo kan shi imam alhassan salam shi kadai suna da yawa amma mun zaɓo wasu daga cikinsu kamar haka da farko barra ɗan azib yana cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da Imam Hassan alaihi salam yana kan kafadarsa yana cewa ya ubangiji ina son sa ka so shi a wani hadisin uwar muminai Aisha tana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ɗaukar Alhassan ya rungume shi sannan ya ce ya ubangiji wannan ɗana ne kuma ina son sa kaso shi kuma kaso wanda ya so shi zuhair ɗan ikmar ya ce bayan da imam hassan salam yana hudu ba bayan shahadar mahaifinsa imam ali salam sai wani mutum daga ƙabilar azdi mai tsawo ya tashi sai ya ce hakika na ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda yake son sa to lalle ne ya so shi kuma wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba kuma idan ba don yadda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya girmama al'amarin ya matsa ba da ban faɗa muku ba abubakar ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi a kan mimbari a lokacin hassan ɗan aliyu alaihi salam yana wajensa ya zo wajen mutane ya kuma koma wajensa yana ta yin haka sai ya ce wannan ɗana shugaba ne mai yiwuwa allah ta'ala ya sulhunta tsakanin manya-manyan jama'a biyu daga cikin musulmi da shi sana abdullahi dan abbas ya ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa yana dauke da alhassan alaihi salam a kan kafadarsa sai wani mutum ya haɗu da shi ya ce madalla da abin hawa da ka hau ya kai yaro sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce madalla da shi mahayin abdullahi ɗan abdulrahman ɗan zubair ya ce mutum mafi kama da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cikin iyalan gidansa sannan mafi soyuwa a gare shi shine alhassan alaihi salam na gan shi yana kai kawo manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana sujada sai ya hau kan wuyarsa ko kuma bayansa ba zai sauko da shi ba sai ya sauka da kansa haka ma na gan shi yana ruku'i sai ya buɗa masa ƙafafuwansa ya fito ta ɗayan ɓangaren an ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ɗaya daga cikin sallolin magariba ko isha'i sai ya yi sujada sai ya tsawaita sujadar a lokacin da ya sallame sai aka tambaye shi dalilin tsawaita sujadarsa sai ya ce lallai ɗana wannan yana nufin alhassan ya hau kaina ni kuma ba na son in gaggauta sauke shi wata rana manzon allah sallallahu alaihi sallam ya hau kan mimbari yana huduba sai alhassan alaihi salam ya zo sai ya ɗauke shi ya sa a kan kafaɗarsa hatta wanda yake ƙarshe masallaci yana kallon ƙafafuwarsa suna walƙiya a ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi sallam bai gushe ba har ya kammala hudubar a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wanda yake farin ciki da ganin shugaban matasan aljanna to ya kalli alhassan salam. anas Dan malik ya ruwaito hadisi yana cewa wata rana alhassan salam ya shiga wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ina son in hana shi isa wajensa sai ya ce kaitonka ya anas ka bar ɗana ‘ya'yan itacen zuciyata to duk wanda ya cutar da wannan ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah waɗannan kaɗan kenan daga hadisai kashi na farko dangane da imam hassan salam shi kaɗai amma kashi na biyu wato hadisan da aka ruwaito dangane da shi da kuma ɗan uwansa imam al-hussein salam ga kuma wasu daga cikinsu sa'id ɗan rashid ya ruwaito hadisi inda al-hassan da al-hussein salam suna gudu suka zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ɗauki ɗayansu ya sa a hamatarsa da ɗayan kuma ya iso shi ma ya sa shi a ɗayan hamatarsa sai ya ce wa'annan abin jin daɗi na ne a duniya wanda yake so na ya so su anas dan malik ya ruwaito cewa an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa waye daga cikin iyalan gidanka ya fi soyuwa a gare ka sai ya ansa da cewa alhassan da alhussein alaihi salam a wani hadisi ya sha faɗa wa fatima salamun alaiha ki kira mani ‘ya'yana in sunsune su sai ya rungume su usama ɗan zaid ya ce na buga kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi a cikin wani dare don wata bukata ta sai manzan Allah ya fito yana kunshi da wani abu a cikin rigarsa ban san menene ba a lokacin da ya biya mani bukata ta sai na tambaye shi sai na ce menene kake boyewa ya manzan Allah sai ya ce wa'annan ‘ya'yana ne kuma ‘ya'yan diyata ya ubangiji ina son su ka so su ka so wanda ya so su salman alfarisi ya ruwaito hadisi yana cewa ya ji manzan allah sallallahu alaihi wa yana cewa alhassan da alhussein alaihi masalam ‘ya'yana ne wanda ya so su yana so na wanda ya so ni yana son allah wanda allah yake sonsa zai shigar da shi aljanna wanda ya yi fushi da su kamar ya yi fushi da ni ne wanda ya yi fushi da ni allah zai fushi da shi wanda allah ya yi fushi da shi kuma zai shigar da shi wuta an ruwaito hadisi daga umar yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce alhassan da alhussein alaihi masalam shugabannin samarin aljanna ne kuma babansu ya fi su daraja wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya hau kan mimbarinsa yana huduba sai ga alhassan da alhussein alaihi masalam sun zo suna sanye da jajayen riguna suna tafiya suna ta tuntuɓe da ƙafafuwarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka ya ɗauke su ya sa su a gabansa sai ya ce Allah ya yi gaskiya da ya ce abin sani kawai dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitina ce hakika na ga wa'annan yaran suna tafiya suna ta tuntuɓe da ƙafafuwansu na kasa haƙuri sai da na yanke maganata na ɗauko su abdullahi ɗan abbas ya ruwaito hadisi yana cewa wata rana muna tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sai ga fatima salamun alaiha ta zo tana kuka sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce mata babanki fansarki me yasa kike kuka sai ta ce lallai alhassan da alhussein alaihi salam sun fita ban san inda suka kwana ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata kada ki yi kuka saboda wanda ya lice su ya fi tausaya musu a kan ni da ke sai ya ɗaga hannunsa yana cewa ya ubangiji ka kiyaye su ka kula da lafiyarsu sai mala'ika jibril alaihissalam ya sauko ya ce ya muhammadu kada ka yi baƙin ciki lallai suna unguwar bani najjar suna barci kuma Allah ya wakilci wani mala'ika yana kula da su sai manzon Allah sallallahu alaihi ya fita tare da wasu daga cikin sabansa zuwa unguwar Bani Najjar sai suka ga Imam Alhassan da Alhussein alaihi salam suna barci suna rungume da juna sannan mala'ikan da yake kula da su ya sanya fifikinsa na dama a ƙasarsu na hagu kuma ya ɗora su a sama yana maso inuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je kusa da su yana sumbantar su har suka tashi daga bacci sannan ya ɗauki alhassan ya ɗora shi a kafaɗarsa ta dama sannan ya ɗauki alhussein alaihi ya ɗora shi a kafaɗarsa ta hagu sai abubakar ya haɗu da shi sai ya ce masa ya manzan allah ka bani ɗaya daga cikin yaran nan in taimake ka wajen ɗaukar su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce madalla da abin hawansu kuma madalla da mahaya su biyu kuma babansu ya fi alkhairi da su a wannan halin ya isa har zuwa masallaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a kan kafafuwarsa yana sanye da su a kan kafaɗunsa. sai ya ce ya ku musulmi ba zan nuna muku wa'anda suka fi kowa kakanni maza da mata masu daraja ba sai suka ce e ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce alhassan da alhussein kakansu manzon Allah cikamakin manzanni sannan kakarsu mace ita ce khadija diyar khuwailid shugaban matan aljanna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara da cewa ba zan nuna maku wa'anda suke da mafi alkhairin ammi da amma ba sai suka ce e ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce alhassan da alhussein ammin su ja'faru dan abu talib sannan ammar su ummu hani diyar abu talib sannan ya ce ya ko musulmi ba zan nuna muku alkhairin kawo da kuma yar uwar mahaifiya ba sai suka ce e ya manzan Allah sai ya ce alhassan da alhussein kawunsu alkasim ɗan manzan allah sallallahu alaihi sallam da zainab diyar muhammad sallallahu alaihi sallam sannan ya ce ya ubangiji ka san cewa alhassan da alhussein ‘yan aljanna ne kuma Aminsu yana aljanna kuma ammarsu tana aljanna wanda yake son su yana aljanna wanda ya ƙi su yana cikin wuta wannan hadisin yana nuna kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake son jikokinsa alhassan da alhussein alaihi salam kuma su ne mafi soyuwa a cikin iyalan gidansa sannan kowa ya san cewa son su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi ba don shi kakansu ba ne sai dai don matsayinsu a wajen Allah ta'ala ya san cewa su ne mabubugan dukkanin alkhairi a cikin al'ummarsa to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin wanda cin mai kawo muku mu batutuwa suka faru a nan kasar iran kuma muna kawo muku tarihin wurare na tarihi da na yawon shakatawa da wuraren ziyara da wurare na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurari su kan tare da mu kuma su zane shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla, a yau shirin namu ci gaba da ya gabashe shi ne a makon jiya, inda maka muku ƙarin haske game da halin da ake ciki a yankin na gabas tsakiya, inda idan masu suna biye da mu a makon jiyan mun wato yi bayani ne kan yarjejen da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila kuma ƙungiyar gwamnati musulunci ta hamas dukkan bangoren biyu sun amince su tsagaita buɗe wuta ƙungiyar hamas za ta saki wasu daga cikin yahudawan da ta yi garkuwa da su musamman waɗanda suka haura shekaru hamsin da kuma waɗanda suke ƙasa da shekaru sha tara inda ita ma isra'ila za ta saki fursunoni da take tsare da su tun daga ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata zuwa yau da kuma fursuni masu ƙanin shekaru da kuma waɗanda suka manyanta kuma ta janye baki ɗaya daga yankin yankunan falasɗina ta mamaye musamman ma arewacin birnin gaza kuma ta janye daga yankin gaza ta mamaye musamman ma arewacin zirin ƙasashen masar da qatar suna daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen ganin yarjejeniya ta kai ga gaci bayan kwashe fiye da shekara guda isra'ila tana da gudan wuta da kisan kare dangi kan al'ummar falastinu a yankin gaza inda ta kashe dubban mutane fiye dubu arba'in kuma ta rusa dukkanin muhimman gine-gine da ke yankin tare da jikkata mutane da mai da su na kasassu bila adadin wannan mataki yana zuwa ne bayan da isra'ila ta kasa cimma manufofinta ta ce saboda su ne ta kasa cimma manufofinta wanda ta ce saboda su ne ta kaddamar da yakin musamman kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da hana ta kai mata hare-hare tun daga lokacin kai harin zuwa yau dakarun gurin musulunci ta hamas ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da kai hare-hare a yankunan isra'ila sai dai tuni aka fara aiwatar da wannan musayar ta fursunoni tsakanin ɓangoren biyu sai duk da haka wannan yajeniya da aka kulla rantaccen isra'ila ba ta yi aiki da ita ba kamar da ta saba inda ta ƙara kai hare-hare a yankuna daban-daban na gaza kuma ta kashe falastina masu dama duk da yake cewa yarjejeniyar da kulla ta fara aiki a nata bangaren kungiyar hamas ta yi maraba da wannan yarjejeniya sai ta ce wannan ba zai ta saki jiki ba dakaranta suna nan cikin shirin kota kwana na mai da martani kan duk wani shigowa da iri haka zalika ya jina a kungiyar hezbollah ta kasar labanan game da gudunmuwa ta bayan taimakawa kungiyar hamas kuma gwagwarmayar da ake yi a yankin gaza da kuma kungiyar husi ta kasar yemen da jamhuriyar musulunci ta iran game da gagarumar gudunmuwar da suka bayar ta kowane bangare na ganin 'yan gwagwarmaya sun yi nasara akan wani ne tabi malam ibrahim mu'azzim wani malami a birnin kan dabur ke tayarin najeriya domin ci gaba jin bakinsa game da wannan yarjejeniya inda muka tambaye shi wasu ke ganin cewa kashe jagoran 'yan gwagwarmaya da isra'ila ta yi musamman sai da hassan nasarullah da na hama ismail hadiya ya sanyaya gwiwar 'yan gwagwarmaya a yankin kamar yadda wasu ke yadawa ko mecece gaskiyar wannan al'amari kuma mai ra'ayinka a kai ƙara mata ƙarfi ma yake yi saboda ai tun a can baya an yi kafin hezbollah ma ta san ta yi ƙarfi irin su a sheikh ragibul harb sun yi shahada sayyid abbas musawi ya yi shahada tare da iyalinsa a wani hari da aka kai masa daga helikoftan haramtacciyar kasar isra'ila yana tafiya da iyalinsa a mota amma a daidai wannan lokacin da sai Hassan Nasrullah yana matashi shi kuma sai gashi Allah ya bayyanar da shi ya zama kwamandan da Hezbollah ba ta yi kamarsa ba har zuwa yanzu sannan kuma shi kansa sai da Hassan Nasrullah din da Hezbollah ta samu nasarori a hannunsa da ya yi shahadar hari bai tsaya ba balma harin da ya faru bayan shahadar sai da Hassan Nasrullah har sai da ya jawo waɗansu suke kokwantan cewa kai ɓoye shi akai a wani waje amma wannan abin shine har yanzu yake kula da da wannan yakin so shi abin da ya kamata mu kalla akan abin da ya sa ake rikicin menene gaskiya ce ake yaƙarta, ko kuma wasu ne suke yin zalunci ko kuma kawai neman ƙoƙarin ƙarawa wata ƙasa goyon baya ne da faɗi idan aka yi la'akari da cewa isra'ila dama can haramtacciyar ƙasa ce da ingila ta samar da ita a kan ƙasashen musulmi aka dinga ɗebo waɗansu mutane aka ce ai da can ƙasar yahudawa ce tun da zamanin annabawa annabi ibrahim alaihissalam ya kawo ɗansa ishaq ‘ya'yan ishaq ne ‘ya'yan yaqub ne so wannan ƙasa tasu ce saboda haka duk inda wani wanda aka ce shi ba yahudi ne wanda shi ma nan katuwar alamar tambaya ce saboda kwata-kwata yahudanci addinin annabi musa wato addinin da ake yi bin annabi musa ana bautawa allah ta hanyar attaura ba shi da alaƙa da zionism zionism wanda ma ya ƙirƙire shi ɗan jarida ne theodor herzl wanda ya ƙirƙiri wannan ra'ayin cewa a zo a samar da ƙasa saboda akwai zaɓaɓɓun mutane wanda su ne zaɓaɓɓun mutane 'ya'yan Allah zaɓaɓɓu ya kamata su samu zaɓaɓɓiyar ƙasa tunda suna da zaɓaɓɓun littafi to amma wanda ya ƙirƙiro maganar shi fa ba bai ma yi imani da Allah ba Theodor Herzl bai yi imani da Allah ba aksarin mutanen da suke mulki ko suke jagoranci a isra'ila da wanda suke yin yaƙi a isra'ila a yanzu suke kashe al'ummar musulmi irin wannan mugun kisan ƙare dangin da suke da muguntar ba imani suka yi da allah ba ba mabiya a taura ba ne ba mabiya addinin annabi isa ba ne ko annabi musa Etis ne mulhidai ne wanda ma ba su yi imani da samuwar allah ba wato a takaice ka ce masu bautar shedan ne wanda shekar da jinin shine yake nema musu kusanci suke ganin wannan shine yake ƙara sama musu kusanci da dajjal da kuma shaidan so kashe jagorori baya kashe mukawama domin ita mukawama din irada ce a zuci imani ne aƙida ce ita kuma aƙida ba ta kashewa da aƙida domin ma'abocinta in an kashe shi da tana mutuwa da a yau dinnan babu wani mutum wanda zai rajin cewa shi mabiyin ahlul bait ne alaihi salam ko ya ce shi dan shi'a ne domin ba za ka taɓa samun wata al'umma wanda kawai dan unwanin imanin da ta yi na dafawa zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka dinga kashe su ɗaya bayan ɗaya da zagi da kashe mutunci da zubar da mutunci da kyara da sharri bai hana su komai ba irin magoya bayan zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga a ce ba su yi imani da Allah ba zuwa a ce suna da Qur'ani daban zuwa a ce suna suna da wani alqur'ani daban suna zagin matan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam a ce suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau duka wannan bai hana su tafiya akan wannan manhajin ba na yin imani da dafawa zuriyar gidan manzon Allah da kuma taimakawa wanda aka zalunta a ko'ina ina yake idan da ba a ce akan gaskiya suke yau ba da yanzu kare babu wanda za a yi wa irin wannan yakar a tsawon tarihi na tsawon shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da 'yan canji ana kashe shi ɗaya bayan ɗaya ana masa kashe kare dangi a kashe a iraki a kashe a iran a kashe a siriya a kashe a sauran ƙasashe shi kisa baya hana ma'abota aƙida ƙara ci gaba sannan duk mutumin da aka sako shi a gaba shi kuma sai kaga taimakon Allah yana nan tare da shi saboda ya san babu wani mai taimaka masa sai Allah so dole ne dukkan matakan da zai biya ƙara wa kansa ƙarfi da sanin yadda ya kamata ya yi ah, dole ne ya yi so wannan yakin da aka yi da kuma sasantun da aka yi na tilas ne saboda gwamnatin amerika ta canza la'alla shi donald trump yana kallon harkar kasuwanci bari tun da wannan yakin an kawo wannan gabar to bari ya zo ya fara takurawa kasashen musulmai su kuma ya tatsi kuɗi a wajen su a matsayin cewa za a sake sabar da sabuwar gabas ta tsakiya yanzu kasashen larabawa wanda suka ajiye kuɗin man fetur suka bar al'ummar su cikin jahilci da rashin yanci to su kuma yanzu su kawo dukiyarsu a kera yadda za a yi amma wannan abin ba nasara ba ne ga sahayoniyawa ba nasara ba ne ga amerika ba nasara ba ga kasashen neto nasara ce ga mukawama wanda suke rajin kare haƙƙin kansu da ƙasarsu da mutuncinsu da addininsu kuma yana ƙara tabbatar da cewa allah yana tare da su gefe guda kuma wasu na ganin faduwar gwamnatin bashar assad na, na siriya ya kawo cikas babba ga 'yan gwarmaya kuma kamar karya gadar da ke tsakaninsu da kasar iran ne da take taimakawa masu gwarmaya a bangarori daban-daban ko me za ka ce game da wannan dama ita garamtacciyar kasar isra'ila fa asali ta zo ne ta fara idan ta haɗiye Filistin za ta haɗiye Siriya za ta haɗiye Lebanon za ta yanki ɓangaren wato Saharar Sina a Misra da wakila ma wani sashe na Sudan ta haɗiye Saudi Arabia ta haɗiye Jordan ta haɗiye Iraki ta haɗiye ƙasashen Larabawa sannan ta zo ta yanki wani ɓangare na Iran da matsayin wato babbar Isra'ila Greater Israel to su da matin asali wannan shine hadafinsu shine taswirarsu la'alla da ba don kungiyar hamas ta kai harin nan na bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ba to dama su da kansu ma za su kai hari domin hadafinsu shine su canza wa taswirar duniya shakali ta yanda hanyar kasuwanci da motsin dukiya musamman makamashi ta ina ya kamata ya bi ya dire tsakanin isra'ila da greece wato farowa tun daga india ya biyo ta dubai su rusa yaman eh, su kwace ta domin ya zama babu wanda za su dan iya kawo musu tasgaro a wajen wucewa da dukiya da tasgaro da, da, makamashi har izuwa sai su zo su kashe kowa da kowa kila masu kori kowa daga falastin don su sake yanka sabon uh, wato eh, channel na Swiss sai ya zama na a maimakon ya dinga bi misira tana karuwa da wajen dala biliyan tara a shekara na wucewar jirage to sai ya zama yanzu ita haramtacciyar kasar isra'ila ce za ta mora sannan kuma ta wannan hanyar su yi fito na fito da tsarin kasar china na canzawa hanyar akalar sufuri ta duniya a maimakon yin dogaro da bi ta ruwa kadai da suke so su yi wata babbar hanyar jirgin kasa wanda zai yanko daga cikin china ya ratsa wato uh, afghanistan da pakistan ya ratsa kasar iran ya biyo uh, ya shiga ta ya dire a, a bakin tekun mediterranean na syria sannan kuma ya kai babbar tashar jirgin ruwa ta petros ta greece jayayyar duka tana da alaka da wannan harkar tattalin arzikin ta wani bangaren ta wani bangaren kuma a addinance kawar da duk wani mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne domin aƙidar su ta cewa su cika duniya da zalunci dan dajjal ya bayyana so wannan din eh, eh, mamayar ƙasar siriya da masu yana kan tsarin su dama suke jira abin da ya ba wa mutane al'ajabi shine da munafuncin da kasar turkiya take take nuna kamar tana tare da falastin wanda karya ne sojan kasar turkiya sama da dubu goma ne a cikin haramtacciyar sojan kasar isra'ila suke yakar falastinawa a zirin gaza kuma wannan ɗin ta tabbatar faduwar bashar asad sai ga wani yanki guda na, na kasar syria ita kanta turkiya ta mamaye sai ga shi 'yan ta'addan da da aka neme su aka rasa sun bullo dama can wasu da yawansu suna cikin kasar turkiya a can ake musu training turkiya ce take kara basu makami da kayan aiki wannan ba abin mamaki ba ne amma kuma dama shi harkar masu gwagwarmaya ba dogara suka yi ɗari bisa ɗari da cewa ƙasar siriya ita kaɗai ce hanyar da za su iya bi su kai tallafi ko taimako zuwa inda ya kamata ba inda wannan ne aida da tuntuni ma dama abin bai kai nan ba Allah subhanahu wataala cikin taimakonsa tsawon shekaru saba'in da wani abu da aka yi ana yakar falasɗinawa ya sa sun koyi dabarun yadda za su iya yi su ci gaba da yakar isra'ila sannan su ma hakanan gwagwarmayar hezbollah ta lebanon su ma sun san yadda za su yi ko iran ta taimaka ko bata taimaka ba da izinin Allah sun san yadda za su yi ai bayan da za a yi mutum ya wannan shekarun yana da wannan makamin a wato abokin gabar ya zama ya dogara sai an kawo masa makami ta wani waje zai iya yiwa yana da hanyar da shi ma zai iya kirkirar nasa ko ya kera nasa in ba haka ba ai za a iya karar da shi sannan kuma hanyoyi da dama wanda taimakon Allah zai iya zuwa za su iya bi ta wannan hanyar ko da ba ta mai ta cikin kasar wato Siriya ba za su iya samar da hanyar da za su iya kaiwa taimako kuma taimako na Allah ne Allah shi ya san yadda yake iya taimaka musu har zuwa yau. to da ƙarshe wasu na ganin ƙungiyar hezbollah ta nuna wa isra'il cewa ruwa ba tsaron kwando ba ne duk da goyon bayan take samu daga kasashen turai da sauran kasashen larabawa amma duk da haka ta hana su kutsa kai zuwa cikin labanan inda a kwashe kwanaki ana gwamza kazamin yaƙi wanda ƙarshe isra'ila ta amince ta fita daga yankin ta nemi a yarjejeniya na tsagaita wuta na wani lokaci shin ko mecece mahanganka game da wannan zargi da suke yi akan wannan lamari wato tunda haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kasa shiga kudancin Lebanon. To rashin iya shigar ta din nan yana da alaƙa da abubuwa da yawa yana nuna cewa haƙiƙa ƙungiyar kare kai ta Hezbollah ta yi shiri babba kuma ƙasa ta ta ce yankin su ne ƙasar su ce su suka san yadda za su tsara yadda za su yi bako ya yi kaɗan ya zo zai iya biyowa ta sama ya yi rushe-rushe amma ta ƙasa kan wannan tunda har suka kasa shiga ta ƙasa yana nufin cewa to ko da Siriya ta faɗi to in Allah da da izinin Allah za su san yadda za su iya yi ah, kuma tare da cewa wannan lamarin gabaki dayan san muka duba za mu ga cewa shi wanda yake yin yaki domin ya samu shahada da wanda yake yin yaki domin ya ƙara wa ƙasarsa faɗi ya mamaye duniya suna da bambanci a wajen hadafi tunda suna da bambanci a wajen hadafi suna da bambanci a wajen ƙarfin zuciya da jajircewa suna da kuma bambanci a wajen yin amfani da mafi ƙanƙantar abin da suke da madalla a gaida malam ibrahim mu'azzim wani malami a kanan dabo da ke najeriya game da gudunmuwar da ya ba a cikin shirin a madadin kowa da kowa ni da na kasance ta a cikin shirin cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya Kiɗan iraniyawa Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku Muhammad Hassan Haji Swadiki ne wani bacci mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ya mana waƙa game da abin da ya shafi abin da ya shafi bautan Allah da jin tsoron Allah da kuma rukufa wurin yin ibada kana kuma a bangare daya ya yi mana waka game da abin da ya shafi ɗabi'a inda ya waƙe ruwan sama da irin ni'ima da ke cikinsa wanda Allah subhanahu wa ke saukarwa ga al'ummar duniya da fatan masu saurari sun ce tare da mu kuma za su daɗin wannan waka da ya gabatar ai saurari lafiya. مثل موسیقی بارون میپیچه تو گوش دریا میشینه حس قشنگی روی گونه های دنیا توی جانم آز باخچه دونه های گرد بارون مثل تصویح اشک پاک آسمون ها قصه ماه و ستاره قصه مردم شهر قصه دست نوازش بر سر کودک رویا هر بزن مثل کبوتر غنچه که شده لبریز تمام زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا باخچه پر گل میشه یک شب پر گلهای شقایق اگه بارون بهاری بچکه رو باغ دلها باخچه پر گل میشه یک شب پر گلهای شقایق اگه بارون بهاری به رو باغ دلها To a gaishe ka Muhammad Hassan Haji Swadiki fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waƙa da kai mana wannan shafi bauta ma Allah maɗaukin sarki. Da fatan masu ware sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Amma dai da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo. wato www.hostv1.ng a huta lafiya. او محرم را